بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر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 خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار نقول الله da ya kaddara mu cikin lafiyayyu masu rai wanda za su halarci wannan yammaci na goma sha hudu ga ramadan da

ta bayyana haƙoƙi na tauhidi da kuma hukuncin wadanda suka kiyaye wannan haƙoƙin sannan da kuma saba wa tauhidi da hukuncin wadanda suka saba wannan haƙoƙi na tauhidi a yau za mu tashi daga suratul qadar wanda suratul qadar sura ce da take magana a kan abubuwa guda biyu manya na farko shi ne tabbatar da daraja na daren da ya suka amma biyu tabbatar da tsare-tsare na kaddara wanda ke wannan rukuni ne da cikin rukunan imani cewa mutum dole ne da imani da kaddara a alkhairin da sharrin wannan sura sura ce makiya ana cewa an sauke ta a makka Allah ta'ala yake cewa inna anzalnahu fi lailatul qadr lalle mu mun sauke shi a cikin dare na kaddarawa ko dare na daraja da matsayi a nan Allah subhanahu wa ta'ala yana nufin inna wato mu anan yana nufin kansa wannan jam'i ana kiransa jam'u ta'zim wato an yi shi ne don nuna girma da kafaita shi ya sa kai yanzu idan kai kai kaɗai duka kare ba za ka ce ya an ko in ba don shi za a ga mutane masu mulki da kafin da su suke amfani da amma in ba haka ba kai za ka ce ni ne ba na haka shi ya sa ma idan eh, a larabci idan kana so ka girma mutum to ba za ka ce masa an ta ba ba za ka ce kai ba kamar yanzu a ce likita ko malamin ko shugabanta don ka tashi in ka zo za ka kira shi ba za ka kai ba sai dai ce an to ma ra'ayukum me me kuka ce me ra'ayinku to haka ake yi wa mutum ba za ka me ra'ayinka babanka ne ko yayanka ne ko shugaba ne ko yana sama da kai to sai kai amfani da don ka nuna girmamawa gare shi me kuke gani za a yi da wannan abu haka masu ƙasaita da girma suna amfani da wannan wajen yin magana a kan kansu misali yanzu za ka kalli yadda dokoki suke fitowa a saudiya za a ga in kuka gama bayanan sai ka ce mutum ya ce na, mu wane wane wane malikul da. mu sai ya ce misali salman bin Na, nahnu salman bin abdulaziz malikul na na'muru bi mu salman a shugaban kasar saudiya muna umarni da abu to wannan na girmamawa ne da kafaita to wannan Allah subhanahu wa ta'ala ya amfani da ita ba yana nuna cewa cewa waɗanda suka sauke ƙurani shi da wasu bane kamar yadda ce inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun kaga duka nahnu yayi amfani da shi wa inna na? nahnu wa inna nahnu نحيي ونميت ونحن الوارد ولقد علمنا المتقين ولقد علمنا المتقين kaga duka yana amfani da jami bare bare ce ولقد علمت المتقين ولقد علمت المتقين ولقد علمنا المتقين ولقد علمنا المتقين ولقد خلقنا الانسان من صلصال من حمئ والجنة خلقناه من قبل وإذ قلنا للملائكة لا تصفوا تكنا القرآن ko ina za ga Allah yana faɗi da mu amma kuma yana nufin shi kansa ne shi kai inna anzalnahu lalle mu mun sauke shi to yana nufin lalle mu mu Allah ba yana nufin mu suwa ne ba ana shi Allah subhanahu wata'ala to ya amfani da wannan ne a matsayin girmamawa da kasaita sai ce zanna mun sauke shi wato alqur'ani ilayatul qadar a cikin dare na kaddarawa ko dare na girma dare mai girma kenan zai zama a nan akwai matsaloli guda biyu matsala ta farko ne shin a daren lailatul da aka a alqur'ani matsala ta biyu mai ake nufi da daren qadar don mai aka kira shi da qadar Zan fara ta farko cewa an sauke alkur'ani a daren lailatul qadr a wani wuri Allah ya ce shahru ramadan allazi unzila fihi alquran wata ramadan wanda aka sauke alqur'ani a cikin har yanzu mun samu abubuwa guda biyu na farko an ce a daren da lafi tsara na biyu an faɗi wata shine shahru ramadan sai mu dawo wasu ayoyin kuma da daban فقالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة su kafirai da ba musulmai ba suka ce ina ma dai da a sauke masa alƙur'ani nan a dunkule rana ɗaya dare ɗaya kawai sai a sauke an gama sai Allah ya ce ga zalika tabbata bihi fu'ada mun yi haka ne ma'ana mun rarrabe shi kaɗan kaɗan don mu tabbatar da zuciyar ka a wannan ayar take nuna kenan ba a dare ɗaya aka sauke shi ba haka ne yake cewa a ah, wannan ayar وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكس ونزلناه تنزيلا سوى وانا قرآن من رسبيشي don ka karanta wa mutane a tsawon lokaci ba kawai ya zama gudu da an soke mutu ba sai sun kuma da rage sauke saukewa ana sai a sauke wannan sannan da a sauke wancan sannan da ba a sauke wancan kagan ka ɗauka son ayoyin nan biyu bangaren ayoyi na farko suna nuna cewa an soke Qur'ani a cikin watan Ramadan sannan a wani dare a cikin watan Ramadan su kuma bangarori na biyu na ayan Al-Qur'ani suna nuna an soke Al-Qur'ani daban-daban a hankali a hankali wannan kenan in baka ɗauko tafsilan abin da ya shafi asbabun nuzul ta ce maka waccan ayar ta sauka a farkon wahayi ta ce maka an yi shekara guda ma lokacin fasar fasar wato wahayi ma gaba ɗaya sai ya yanke na tsawon shekara guda ba a sauke koma har sai da an sasala ya fara sha'awar a sauke wani abu kuma da nan kuma kuma hainiyar wa'i wata kaba sai wahayi kuma ya dawo kuma ya ringa jibiyar juna daga an sauke wacce a sai a sauke wacce daga an sauke wacce sai a sauke wacce to sannan aka zo aka yi matakin yin yin eh, ɓoye sakon Allah ya ce cewa wala ta da harfi talatuka wala ta hafi biha wa mutum ribai na zalika tafiya in ka zo yin sallah ma ka zo karatu a cikin sallah to kada ka daga sautin ka sannan kar ka koya shi yadda na bayan ka ba kaga nan an hana shi ma ya daga sautin sa yadda wasu wa'anda ba su da rana saboda ta su cutar da yanzu kuma aka zo wurin da kuma aka ce masa wa an zira ashira ta kala'asarai yanzu an tashi da ɗan fara motsawa kenan ya fitar da sakon sai kuma aka zo wurin fasda bi ma tuma nan kuma ka zo ka yaya ta ma kawai kuma ne zai faru ba to ga duka kenan wannan yake nuna cewa alqur'ani a hankali a hankali a hankali aka sauke shi har aka zo al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam da wannan malamai suka ce saukar alqur'ani kala biyu asali kafin Allah ya aiko manzala sallallahu alaihi wasallam Qur'ani yana ne yana rubuce a cikin lawar ana tun kafin aiko manzo Allah Qur'ani yana a cikin launi a lokacin da Allah zai aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to ya aikata wasu ayyuka guda biyu aiki na farko shine da aljanu sun kasance dukan hauna sai su je sama sai su rinka jin mai za'a mala'iku sukan ɗauko abubuwa da za a ga aka kaddara za su faru misali a shekara ko a wuri wanda Allah ya gaya sai su suka tafiya suna tari su kuma su za su fara su je sama shine illa man taraka sama fa asbahu shihabu da haka za su je su ji sai su dawo su gaya wa bokaye sai bokaye su yaɗa ga abin da zai faru sai a gaina faru to wannan ba zai yi ba tunda za a fara aiko wahayi Ya haka na ya zama aljanu za su iya jin qur'ani kafin ma iso gun manzara da Allah ba zai bar wannan ba to Allah sai ya sa tsaro wa kama. wannan tsaro kuma ya sa shi ta fuska biyu fuska ta farko Allah ya sa wani irin wuta zai zo daga aljanu sun ta sama wutar zai zo maki to su dube tun daga kasa da haka ba yadda za a iya jin wata kalma a tsakanin wannan sama zuwa ƙasa wannan tsaro na farko kenan tsaro na biyu mala'ika jibril in zai taɓa kawo wahayi to farko dai shi tukun karfa ne saboda Allah ya ce masa zai kuwatin shi ne da arshi makin mutsa'in san ma'amin shi mai ƙarfi ne sannan kuma amintacce da haka shi ba a da tsoron shi in ta kama zai kwakwalla aljani ne da hannu zai kwakwalla shi yawan bai isa ya zo gun shi ya karbi abin da yake tare da shi yawan ba zai saba to don haka yana da ƙarfin da inda mala'iku ne za su yi bore to da ba su su kwaci qur'ani ne da shi ballanta na aljanna sannan sai kuma Allah ya sa mala'iku safara kiramin bara su kuma suna nan gaba da bayansa إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديه وأحصى كل شيء عليم da haka Allah ya karsa waɗannan mala'iku din tawaga gaba da baya kafin mala'ika Jibril da zo an kone duk wani abu da yake gaba da zai iya kawo ba. wanda yake baya shi kuma bai da haka zai zo da tsawon wa Allah sallallahu alaihi wasallam duka waɗannan abubuwa na tsaro Allah subhanahu wa ta'ala ya samar da su ne dan kiyaye wa'ayin da za a kawo da kan shekaru su yi wasa shi to sai abu na biyu da ya yi shi ne sai aka ɗauko wannan ƙur'anin da yake rawar masu gaba ɗaya sai aka ɗauko da shi zuwa baitul izza da wannan baitul izza yana sama da farko Allah ya sanya wasu ɗakuna guda uku su suka fi kowanne daraja ɗakin farko yana ƙasa shi ne ka'aba ɗaki na biyu yana sama santar ka'aba a sama na ɗaya shi ne da isa ɗaki na uku yana saman bakwai a saitin shi kuma baitul mahmud za ka sai ɗauko shi daga launin mahmud ya kawo shi bankin isa a saman da wanda daga nan kuma idan za a yi wani abu sai mala'ika da ya ɗauko sai ya kawo ko manzara duk da cewa mala'ika jibril kafin ya ɗauko abu da zai ɗauko ya yi sai ya ji shi da saukin Allah subhanahu wa ta'ala ba ya abu ne kawai da zai iya gano rubutu ya zo ya karanta shi yadda ya rama ba shi kanshi Allah zai karanta mar sai ya zo shi kuma ya karanta mu za a da yadda ya ji daga wurin Allah shi kuma za su suna sai ya haddace yadda ya ji daga wurin jibril shi kuma sai ya karanta da kafin shi kuma su haddace da su kaga shi sai zama alqur'ani littafi ne na talaki ba zai yi kawai ka bude littafi karanta dole sai ka ɗauka an maka talqini Allah ana maka ka koya ka iya sannan ne ka karanta shi to wannan shine sauke alqur'ani kenan wannan da aka yi daga daga zawul mahfuz zuwa baitul ita shine aka yi a watan ramadan a kuma daren lailatul qadr sauke shi kuma da aka yi daga sama zuwa ƙasa wannan shi kuma shi ne aka yi a rarrabe wa ƙur'anin farfanahu da ta far'awa da na tara hikimar shi ne dole ka bai da Allah subhanahu wata'ala ya sauke a baya yana sauke su ne a dunkule zanen ka ɗau a taura za ga Allah cewa ka tafna da hu fil arwahi min kulli shay kaga lokaci ɗaya aka rubuta masa a cikin wannan allunan duk abin da ake so ya ce ya karanta da shi yasa da haka za ka ce kun haji kuwatin wa amur ko maka ya kudu bi ahsan da haka su littafin a dunkule ne shi yasa da annabi Musa ya kawo ya ce ga littafi daga wurin Allah suka ce kai wannan dokokin su mana nauyi ba za mu shi ka ga bai shekaru shi na Allah ya ce wa inna tabbana ban jabal fawqahum ka annahu yujib wa dhannu anna waqi'un bihim khudhu ma na kubi quwwah da haka da suka ce ba za su karɓa ba kawai sai Allah ya kwaɓe wani dutse katon dutse a gefen su kawai da aka kwaɓe shi suna kallo aka zaɓo shi daga cikin ƙasa za ka ɗaga shi sama kamar ga jimare aka ce to ko karɓa ko mu sake muku shi shikenan kamar da malaman tafsiri suke faɗa duk sai suka yi jira da suka ga wannan suna cewa mun karɓa mun karɓa amma a hakan sai suka kwantar da kansu haka suna kallon dutsen suna kallon jari a hakan su jadon ba su yi tabai da ha'inci da bai hude ke suka ce mun karɓa mun karɓa sa in ka ga yadda qur'ani yake sifata bai hude su za ga yadda yake a yanzu ma yana ragewa shekarun mutane ne can cikin shekan da suka ce sai da aka ɗage dutse kuma sai suka koma kuma ba sami wa a kaina da mun ji mun saba suka cike in aka musu wancan sai su kawo wannan in aka musu wancan sai su kawo wancan sun je sun ji maganar Allah an ɗauki mutum saba'in a matsayin yafuwa da za a musu na bautan gumaka da suka yi bautan ɗan maraƙi da suka yi bayan sun kankashe juna an ce an yafuwa to an ɗau mutum saba'in za su ji magana Allah don ya kara tabbatar da su sai da suka ji magana sai suka ce kai Allah ko yanzu kama ba za mu yi mani da ke bayan wannan ka bayan wannan yi magana mu yanzu ganin ka mutu so Allah ya kashe su sannan ya ringa raya ta tashi suna gani ya tashi na farko suna kallo aka raya na biyu don haka sun ga yadda Allah yake kashewa ya raya to aka ce ku kuzuri shikenan Karka manta ko fa sun zaɓa ku ne wa mu musa kawo mu saba'ina rajulun so an ga ko sai da suka ce aka haɗa Bani Isra'il annabi Musa yayi bayani yayi bayani ga abin da Allah ya ce ga kuma waɗanda suka je suka ce ba haka ce Bani Isra'il ne Yahudawa a ashai Allah subhanahu ta'ala yana sauke suka bai a rubuce to sai ya zama haddace su yana ba da wahala ga ma'aurata za ka sai zama ana iya canza wani abu a cikin mintaka wannan ya sa dole ta bada su gabaci a Qur'ani ya zama an iya juya wani abu saboda haddace shi yana ba da wahala za ka za ka zama wata gida bai wuce mutum biyu suka haddacewa daga sun mutu shi kenan ka ne. za ka wani zai iya zuwa shigar da wani abu da haka sai zama sannan mutum biyu da suka haddace wani kila wani a kofin da ya shigar da wani abu kaza duk wanda ya fice da wannan kofin sai zama ya shi da wani abu da ya kara za ka sai aka yi saurin fata wani Qur'ani sai Allah ya yi masa sai ya sa shi da kaɗan kaɗan za a sai aya sai canje da sauka kafin a soke wata kowa ya shi wannan aya ba wanda ya zai zai ƙara shigar mata da ko harafi ɗaya sannan ga marubuta akwai sahabbai masu yawa waɗanda diwani yana nuna na kai kamar suna zaune suna Allah yana sauke alƙur'ani su kuma za mutanen da suke da agentic suna ya zauna har abada su da daga an karanta sun haddace sannan su ba da haka har ya a shekara ashirin yi rafikan da da da aya a aya ƙarshe da kaga in ka ɗauko faɗin abin sai ka ga akwai hikima wajen rarraba alkur'ani saboda a cikin alkur'ani akwai nafis akwai manso akwai wanda zai zo shafi wani hukunci akwai hukuncin da za a shafi to ka ɗauka da ya sauke shi lokaci da da ya huta maka amma da aka sauke na farko shi Allah ya san za a shafi wani hukunci amma zai sauke shi saboda mutane su san rahama Allah a kansu zai sauke shi daga farko su tafiya a kai su tafiya a kai wata rana kuma in ya tashi sai ya sauke ɗayan sai ya zama an ɗage wahalar da aka sa wa mutane sai a shafe tilawa shi ke nan yanzu wannan abun ba ƙur'ani ba ne wanda ya karanta shi ba zai shi saboda Allah ya aiki shi take zuwa ma nan sa min ayatin aw ya ya'ti kai da min aw mithliha ba ka ji abin da Allah ya shafe sai ya zo da mafi da shi ko kuma da shi ga da in ta yi zina to bayan an gama wulakanta su mace da namiji an zo an wulakanta an an shelanta su a gari cewa wane da wace kuma yi zina sai kuma a zo sai a rufe su a gida har su mutu an su ko wani tambayu a jaya da wata da mutu a wani da alfamu da wani sai sun mutu bayan an gama shelanta su a gari to daga nan kuma ba za a ƙara ganin su a garin ba sai a kula da su ma har mutuwa sai Allah ya shafe wannan sai ya kawo janda a zani ya tuba da ni fajin dubu da ba a cikin duniya ta fito shi ke nan mutane ba su yi aure ba sai a zane bula da gari sai a kore su a gari na shekara guda mutum zama zaman shekara guda ne ya su dawo in ba a tsoron wata fitina inda za ka samu wata yanzu ta yi zina a gari an kora ta wani gari kuma ta samu wuraren da ba masu kaga an samu damuwar bara a farce a cikin garin a sa mata ido ya ce a ce an kore ta zuwa zuwa wani shi ya zama wa ne sun kai masu sabani a kan shagari za a yi tafiyi na mace ko ba za a yi amma shi namiji za a iya tafiyi wanda kuma suka yi suka suka fa aure ya ga sauki a shehu wa shekatu da zana ya farce ko marbarta daga baya kuma Allah ya ga damar ya ɗauke tilawar wannan ma sai aka bar hukunci ko an shafe fulawar don a jarabci mutane za su yi aiki da abin da suka zama mutum da su fulawar ba kaga duka wannan akwai hikima ta abubuwa da Allah subhanahu wataala ya tsara na sanya Qur'ani ya rika doka da kadan sannan ayoyi da suka zo kan falala na mutane za a sauke falalar mutum ne tun da aikin da za a yi za a nan masa misalin zala ce la kadar rafi Allah wa halin mu'minin da ibi bayi wani ka tafi shara to sai aka soke abin sun kafin su yi mubaya kaga bai zama imani da bai ba da haka idan idan mubaya ta zo kowa ma har munafiki zai zo ya yi mubaya to amma rashin sauke ta ya sa mutane iya masu imani ne suka yi da haka sai Allah ya sauke ya yarda da su so duka irin wannan abubuwa akwai hikima a cikin na sauke alƙur'ani da kaɗan matsala ta biyu shine maganan lailatul qadr don me yasa aka kira ta da lailatul qadr wannan malamai suna kallon abin da fuska ne fuska ta farko abin da ya zo a cikin alkurani duk inda sunan daren ya zo za ga Allah ya kawo shi shi ne maganan a sauke al'amura biya yi furaku kullu amrin da haka nan Allah ya yi maganan sauke abubuwa a ciki kaga anan yace mala'ika da ruhiya bi idrati rabbihim kulli amrin zaka kenan duk wani abu da za a tsara wa duniya bada sun shekara guda a wannan daren mace za ka za a kira shi daren kaddar abubuwa kaga kenan lailatul qadar a wannan ma'anar shine daren da ake zartar da abubuwa da za su faru a duniya abu na biyu shine matsayi da Allah ya bata na cewa da rasul qadri khairu min alf shahr da kuma cewa salamu a hatta wasala al wannan matsayi da haka sai a ce wannan dare ne na daraja da ake ta mutane ka ake da lailatul kada ita qadar a larabci tana ɗaukar mamuni guda biyu misali za a ce azimul qadri wane yana da girman matsayi ana kadar kamar yadda Allah ya ce wa qadarullah haqqa qadari ba su girmama Allah matukar girmamawa da ya cancanta kaga kadar anan tana nufin matsayi da girma ga kuma kadar ta kaddar abubuwa a ce an zartar da wannan abu an zartar da wannan abu an zartar da wannan abu shi kuma wannan matsayi shi daban shi wannan kadar ce ta qada'i ana cewa zartar da abubuwa da da ba su to ita wannan dare ta haɗa duka sifofi guda dare ne mai matsayi sanan dare ne da ake kaddar abubuwa to kaga daren ya samu darajoji da yawa a cikin wannan ayar kaɗai an tabbatar masa da darajoji guda uku na farko shine sauke alqur'ani a cikinsa daga baiti daga daga lawan mahfuz zuwa baitul kaga wannan ya ishi daren ya zama mai daraja sanan na biyu shine kaddara abubuwa na mutane kaddarorin duniya ke ɗaya. wannan ya isa mai da daren mai daraja saboda in ma mutum addu'a zai zai yi addu'a ne a ranar a masa abubuwa don dai daga wannan ranar kan sai kuma bai an gama sanar na uku sanya ta da ta zama tafi wata dubu alkhairu wanda wannan za mu karanta ga wannan dare ne kenan da duk wani mutum wanda yake neman isa zuwa ga Allah ya kamata ya dage ya raya shi amma za ka yi mamakin mutane sun yi kiro wa kansu raki, za a ga wasu suna tsayuwar daren rabin sha'aban wanda babu wani dalili a kai ko daren goma sha bakwai na ramadan suna kiran shi dai da badr ko makamacin wannan duka shiri ta ne babu wani dare da dalili na shari'a ya zo a kan shi shi kadai raya shi akwai wata daraja da farla ba dare da nasu haka duk wanda ya kawo ma wata ibada a wani dare ƙarya yake yi bid'a ce kawai yake so kawo mutane iya wannan dare shine yazo da sai kuma dararraki a dunkule irin walayalin ashir wannan dararraki wanda malamai suka ce sune dararrakin ashiru da hijja wato daga ɗaya ga ita zuwa goma ga ita? shi yasa suke cewa idan ana maganar munan naki munan nakin ramadan sun fi daraja in ana maganar jarar rakin ashirin da ita sun fi daraja to kaga wannan daban wannan a dunkule ne amma dai gare guda ɗaya to wannan dare shine kadai ya zo a shari'a cewa ana raya shi da wani abu na wasu Allah ya ce wa ma adraka ma lailatul qadr shin me ma ka sani menene lailatul qadr ko ka ce shi ko ma ka san ma menene lalatul qadar yace lalatul qadar khairun min alf shahr ana irin wannan tambaya tambaya ce take nuna girman abu ana a jawo ka dan ka saurari me me za a faɗa misali a labari da manzara sallallahu ya ba wa Aisha ko Aisha ta ba wa manzara sallallahu duka riwayoyin su hadisi da aka san da hadisin ummu za aya ce abu zar'i wa ma abu zar'i to kaga wannan yabo ne inda zo kadimatu abu zar'i wa ma kadimatu abu zar'i saboda ta kamba ma wannan yasa ma aka yi wa hadisi da ke da hadisin ummu sumi zar saboda a cikin hadisin ta cikin hadisin shine abu zar'i shi yasa ma a ƙarshen da sallallahu yace kuntu laki ka Abu zar'in li ummi zar ni na kasance gare ki kamar abu zar ga umar gaira an yi la'u kalliki sai da ni zan sake kima. to kaga irin wannan wa ma kaza wa ma adraka ma kaza yana so ya jawo hankali ka ne ka lura da abin da za a faɗa a nuna ma girman abin da ake shirin shine Allah ya amfani da shi ana wa ma adraka ma lailatul qadr kamar yadda yace mal qari'a wa ma adraka mal qari'a duka wannan salo ne da Allah yake amfani da shi wajen ya jawo hankali ka gane girman abu sai ce da zaka kada da sai mun aisha shi daren nan na kaddarawa ko dare mai darajar nan wato daren da zaka sai khairun min aisha ya fi alkhairi kan wuni dubu wuni dubu shekara tamanin da uku na wata dubu wata dubu shekara tamanin da uku ne da wata shi ne wata dubu. to wannan khairiya kamar yadda suke faɗa suka ce asalin abin da ake nufi a nan shine ibada sababin kuma shine suka ce wani mutum annabi sallallahu an bashi labarin wani mutum wanda ya hau doki na wata dubu yana jihadi shine sai manzara sallallahu alaihi wasallam yayi mamaki ya za a yi mutum ya yi shekara ya yi wata biyu yana doki yana kan doki wannan kawai na jihadi to sallah kuma ya yi azumi kuma ya yi zarka kuma ya sai yake cewa to ya Allah ni kuma al'umma ta sai dai shekara saba'in ko tamanin sai ta mutu sai Allah ya tsoro kuma shi, sai ya su sai ya zama da da kai fara da kayan min ta daren da da su fara ibada a cikinta ya fi alkhairi akan wata biyu da haka anan abin da ake nufi da kairiya a nan wurin ba ana nufin mutum ya tashi ya roƙi duniya ba kamar yadda mutane suke ɗauka galibin mutane da haka ke daren lailatul qadar sukan ɗauka cewa dare ne na karɓan addu'a a baka kuɗi amma Allah bai yi wannan daren ba kwata-kwata shi Allah ya yi shi ne don ka cike gurbi na ƙarancin shekaru da kake da shi a ibada wurin shiga Allah da ya kamata mutane su canza tunanin su akan rayuwar da wanda wannan kusan za ka ce an samu tunani kala biyu ne tunani kala na farko shi ne tunanin tsofaffin da na mutane ake ma daga tsayuwar dara ana nuna musu da can in ka zauna da dattafai za su gaya maka cewa idan aka tashi rurrufe mutane ake yi saboda ana cewa in mutum ya fito in ya ga daren lailatul kadari to shi kenan zai ga duk gidaje sun kwanta bishiyoyi sun kwanta wane ne wane ne komai zai kwanta za ka hango ɗakin ka'aba daga nan ya talauci shi kenan da haka mutane ya zama abun tsoro ne ma lailatul kadari a gare su to da haka yake zan mutum tunda an san ƙarya ake yi to yadda za a kwabar wannan shi ne a hana mutane fita tunda kaga ba wanda zai ga gidaje a kwance ka to da haka amma an kulle shi a ɗaki to shi kenan an rufe wannan wani da sai zama an haramta wa waɗancan mutane saboda jahilci an haramta musu alkhairan da yake cikin wannan mu kuma sai muka ɗau wani tsarin ban saboda duniya ce zuwa mu kuma mutum zai tsaya wa ramadan gaba ɗaya amma damuwansa ya ga daren da ya kadar ya koyi kasuwa to shi bai san cewa a daren da ya kadar ba na lissafin ake ba lissafin kasuwa ake yanzu kasuwar lahira ake ta haka mai wayo a daren da ya kadar shi ne ya tsaya ya yi ibada sannan akwai wata matsala kuma take da alaƙa da lalatul fara. mutane suna ɗauka cewa lalatul qadar sai tsakar dare ake fara ba haka ba lalatul qadar tana fara daga faɗuwar rana za ka ga wanda ya tsallaci magariba a Jami. ya tsallaci isha a Jami, to magariba da isha ɗinsa za a rubuta masa ibadan wata ka ya samu lalatul haka nan tarawihin da ya a wannan ranar za a rubuta masa tarawihin wata ne ta fi kenan in haka ne in mutum karfe goma ya yi bacci to ya ga daren da qadr shi ne tare da haka ba wai abu ne da mutane za su zo su tashi hankalin su su hana zan su bacci ta abubuwa da ya wuce hankali wannan Allah bai sa shi jayin su shi kawo haka daren lailatul kadar ba ruwanka da wani magana cewa sai ka sai ta ba ta roshi ake shi ne zuwa ya samu mutum sai dai kai ibada ka kawai kai ibada ka kawai dan shi ya sa ma ga duk sifofi da aka bayar akan daren lailatul qadr me za ka gani ka gane an gane lailatul qadr za a ga duka da sabin ba ka yarda yawon to kaga in gari ya riga ya waye kuma to me amfani an gan tafiya kai in baka gani ba kaga ba amfani to dan haka abin da ake so shi ne mutum ya yi tsayuwar dara ba wai duka ba Nai da alaihi wasallam bai taɓa tsayuwa daga farko dare har ta ƙarshe bai wuce ba. Ya taɓa ba. ko a daren da ya ko ba a daren da ya haka kada mutum ya ce wai iya da rabin karni zai nema ya tsaya da sallah magabata suna neman da rabin karni amma ba don neman duniya ba su don neman lana wannan ya sa suke tsayuwar shekarar guda ya za a karo daga wasu da suka ce da rabin karni wani dare ne a shekara za ta fada ko'ina saboda su za ka kai ibada a duka dararrakin wata shekara su gara kenan kai tsaye sai mu ce duk wanda ya yi sallar dare a shekara guda to dole ya gane da su kadar duk wanda ya yi sallar dare a ramadan gaba daya to dole ya gane da su kadar to yanzu inda saɓani yake shi ne a ina take sannan shin wannan al'ummar kadai aka bawa ko kuma ba al'ummatan gabanin sa duk wannan matsaloli duk malamai sun sabani wasu malamai suka ce kamar yadda lailatul qadr yake cikin wannan al'umma Ba haka kuma yake cikin al'ummar da ta gabashe to idan har haka ne kuma sai mu ce to kenan ba ba bambanci kenan abin da na ta sanin ya roƙa din ban samu ba kenan kaga nan lura da cewa idan suka an bayar ne don cike gibi da ke muke magana da suke karfi shine al'ummatin da suke kafin mu an ba su gurbin da da shekaru ba da dare ba mu yanzu shekara 60 za ka yi ɗauka cewa shekara sha biyar su zama ba a fara rubuta a mutum ba shekara biyar ya yi su zai yana ɗan jin ƙarfin nan da zai doki kowa to nan dama da rawar kai a rikarar da wani gaba ɗaya to maybe wanda Allah ya sa hankali ya shigo mar da wuri to ya shigo yana da shekara ashirin to daga nan zuwa sittin tana da shekara arba'in to kaga yadda ce shekara arba'in na yin duk ramadan a ciki ya yi tsayuwar daren da yana da wannan alfisha ta sai ka ce tamanin da uku sau arba'in to wannan shi za ka haɗa ya ce shekarun da aka masa aka mura da wannan shine manufar kage idan wannan shine manufar to zai zama kina al'ummatai da suka gabata ba su shi to sai kuma bani a wani dare a wani dare take malaman musulunci sun sabani suna kan asalin abin kuma shine manzara sallallahu ya fito zai ba da labarin da lafin kadari sai wasu mutane suka yi musu suka yi fada ya aka rage masa shi ma sai manci haka sai ce na ruwa na gaya muku da nan da su kada amma wani da wani sun zo sun yi rigima an rage ta yanzu zai ku neme ta a goma kaga yanzu an ɗauke masa ya san wace rana ne a goma ƙarshe ya saboda rigima kaga abin da ake cewa mutane kana rage lalatul qadar ma gaba da sabbin rigima ba wai sanin idan za a ɗauke sanin ranar to a kan rigima mutum biyu to yin kuma duka mutane suna rigima a gaya mun zuwa sai bana ba lalatul qadar kaga an shiga magana ce to wannan yasa aka ɗage sanin dare to nan sai malamin suka ƙara sabani ta bayyana shin daren kam yana tsaura ne na wannan shekara aka tage ko kuma a'a a kowace shekara a wani dare guda ɗaya ke don haka yanzu an ɗage na dukkanin shekaru wannan ma dai kukwar mai yawa amma an ka kalli majmu'an hadisai duk da cewa in kaka kalli wani hadisi zai rage daga in kaka kalli wani zai ƙara dama ka saboda misali za ka ga hadisi misali hadisin abu yi, hadisi ne inda shi imamu ba da yake cewa Allah ta tsara ya yi tikafin goma farko yana so ya samu tsayuwa ya yi ya samu itikafi a cikin lalata ya gama akan zai fita sai Allah ya masa wayin ba ta zo ba sai ya ƙara kulla wani itikafi ya yi goma da biyu sai yake cewa sahabbai na yi mafarkin daren an nuna mu a asubahinsa ina da a cikin tako da ruwa to da ya yi goma biyu ba a yi ruwa ba sai ya ƙara kulla wata to a daren ishirin da ɗaya asubahinta an yi da tako da ruwa an yi ruwan sama cikin kaga wannan hadisi ne ingantacce kuma yana haka ko abu ne da ya gani sannan an gane da kadan ne a daren shirin kada to sai kuma wasu hadisan da suka zo suka faɗa a dunkule suka ce ku neme ta a ashirar awaƙi goma ƙarshe da haka a wani hadisi kuma sai aka ce ku neme ta ga cikin baƙina وسبع بقين وخمس بقين وثلاث بقين ma'ana ku neme ta idan tara suka rage ko bakwai suka rage ko biyar suka rage ko uku suka rage to yanzu tara suka rage biyar suka rage dararraki ne ko wunan nake wasu malamai suka ce wuni ne to idan wuni ne za ka dinga neman ta a jararrakin mutu da sai ka neme ta a daren ishirin da ɗaya ko ishirin da uku ko ishirin da biyar ko ishirin da bakwai ko ishirin da tara dan kuma kalle ta a matsayin jararraki da suka rage to za ka kalle ta a wuni za ka sai ka neme ta a ranar ishirin da bakwai a ishirin ishirin da ɗaya kaga daren ishirin da biyu ranar ishirin da uku daren ishirin da hudu ranar ishirin da biyar daren ishirin da shida kenan ranar ishirin da bakwai 27 daren 28 to kaga idan har haka ne da damar mutane kenan ba sa ba tunda an ce litirkin baƙi na idan tara suka rage to taran ne dare ko wuni duk wannan ba ba wai ba wai ba a so a gaya ma daren ba a'a ana so ka yi ibada shi yasa annabi ya faru da wannan koyayyun kalmomin in ya dama zai ce maka dare mutum ce layalin bakina zai ce maka dare da ki to ka dare ne yanzu ake ko ya ma ayyam wunan ne ma sai kuma da shi da in tara kuka rage ko wani tara to a wani wurin sai ta a cikin yanzu a wukirin na wunan na shi ne ko na ne nan ma wani hadisin kuma sai ya zo kai tsaye sai ya ce ku neme ta a daren 27 shi yasa har za a ga wasu sahabbai ana samun su idan an zo ce wallahi an ganta a daren 27 so yanzu wanne za a ɗauka daren 27 ko daren 28 ranar 27 to wasu kuma da cikin kafin suka ce a ai za ta ma ke fasowa daren farko ranar da aka ga wata ba ma mara zo daren farko saboda a ka'ida shi ne za ka fara tarawih daga an ce an ga wata domin ya ka shiga ramadan daga an ga wata ka shiga ramadan to wannan kuma ya koma matsalar dare ake farawa ko wuni nan ma wanda suka ce dare yake fara to daga an ga wata wannan daren ya zama ɗaya ga ramadan za ka in kamar yanzu yau yau muna nawa sha hudu to idan rana ta faɗi to za ka faɗi da za ka ce sha biyar ba saboda ka shiga masu ganin kuma wuni ake farawa to sai alfijir ya keto to daga nan ne kenan da haka sai ya zama ka haɗa wa ramadan jaran ba ramadan ba da kuma wunin ramadan da azumin azumi ke kama shi ne man bayyana ne da ka dole ne ka tabara daga wajen ramadan sai ka shige ramadan da ita akan masu ganin muni ne ke nan ke fara ku ta ga wannan misalin ne waɗanda ga wanda yake bautawa Allah don Allah bai da dama can shi kowane dare ma a da daren da shi, haka sabon mu za a tafi da kowane dare a da daren da shi. yadda za su bauta da dare Allah a daren da qadr haka za su bauta da daren da ba na lailatul qadr shi sa wani daga cikin tabi'ai yana magana akan wani samuwar uwansa abokin shi tabi'ai sai ke cewa wane da za a zo a ce masa gobe za ka mutu to ya bai da gurbin da zai kara wata ibada ka ce yanzu aka zo aka ce gobe za ka mutu to wanda yake neman aljanna zai rasa wurin kocin abinci sallah zai ta yi rayu zubari wanda kuma ya san ya tara lodi a baya ila zufa kawai zai ta yi yana tunani ya kasa mayin komai har ya mutuwar da zai ta tare shi ko ma watakila ya samu haɗa ta kafin mutuwa to amma su da ke tunanin su shine lahira to ibada za su ƙara to shine aka ce in ta za a ce masa gobe zai mutu to da bai da wurin da zai ƙara ibada ko ina ya cika dama wani to su haka suke da haka shi yanzu da a ganta a daren ɗaya da a ganta na goma da ma ta fita daga ramadan shi ta ɗaya ne kawai don yana ibada to wannan shine abin da ya kamata mutane su sani a kan da suka shi yasa a nan ta tafi da tafi take cewa sun maƙaƙila ina ta kuma fi awwali lailatin min shahri ramadan amma an ce ita wannan dare tana iya kasancewa a daren farko na watan ramadan ce wa qila inna taqaw lailata 17 ya ce sannan wasu kuma malamai sun ce tana faɗowa a daren sha bakwai wanda wannan abu da ya rawaito hadisi a kansa daga ibn mas'ud nan ya ce wa ƙila lailatu tis'a ashar wasu kuma suka ce daren goma sha tara wannan an kaito shi daga Ali bin Abi Talib da Ibn Mas'ud radiyallahu anhu wasu kuma suka ce lailatu ihda wa ishirin daren 21 saboda hadisin Abu Sa'id da muka karanta a baya wasu kuma suka ce tana cikin Ola umm saba min al-ashr bakwai din farko na goma karshe ya bakwai din farko na goma karshe sai na zuwa ashirin da bakwai kenan ko ma'ana daga ashirin da ɗaya zuwa ashirin da bakwai a nan za su ƙari kare to ala ayi hal mutane ya kamata su lura da ibada ne a nan hadisin da ke cewa da da ya kawo a jita na sasana da yake cewa istami suwa bil ashirin a awakhir min ba fi tasi'atin tabqa fi sabi'atin tabqa fi khamisatin tabqa yace fassarahu kathiruna bi nuna bilayalin awtar وهو أظهر وأشهر وحمله آخرون على الأشفاع كما رواه مسلم عن أبي سعيد أنه حمله على الأرض yace da dama daga cikin malamai sun fassara cewa ku neme shi a bakwai da suka rage ko tara da suka yace da dama malamai sun tsora shi akan dare sai mu ce to daren raki biyar da suka rage daren raki bakwai da suka rage daren raki tara da suka rage yake wasu kuma suka dora shi akan shafa'i shafa'i ana zai zama wunan da kike na ake to kaga kai idan kana ibada to kowanne ne ma ta faru kai ka sha sannan ya kawo cewa an samo daga abu hanifa ya yi daga wasu daga cikin magabata su kuma cewa a wannan surar suka ciro daren lailatul kadai. suka ce daren 27 sun shiro wannan ne daga hiya salamun hiya a samun to hiya din ita ce kalma ta 27 a cikin zuwa. da haka suka ce to wannan yake nuna cewa tana da bakwai. 27 to haka da za a kowa da irin abubuwa da da ya yi wajen ganin cewa ya ciro wannan dare a wani lokaci amma abin da za ka ɗauka shine cewa abin da ya fi shine ka ɗauki daren a matsayin kawai zai iya faɗowa a kone a cikin wata wannan shine zai ba ka nutsuwar ka yi ibada a kowane dare sa'annan addu'an da manzo a sallam ya bayar akan daren lailatul qadar to ka rike wannan addu'ar a kowane dare na Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni wannan shine addu'a da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa Aisha radiyallahu anha cewa in ta ga daren lailatul qadari za ta fara to kuma tunda ba ganin shin ake ba kaga kenan zai zama za ka yi shi a kowanne dare da kaga addu'ar kanta tana magana ne akan lahira ba akan duniya ba da haka abin da ya kamata mutane su sa a tunanin farko in suna neman lailatul qadr shi shine su neme ta don lahira ne Allah cewa ya yayi lailatul qadr khairun min mai halisha da cewa da lafi kadar ta fi alkhairi akan watanni dubu ma'ana kenan na me na ibada tunda ana magana akan ibada za ka ne lafi kadar ta fi watanni dubu na ibada da haka in ka ce la ilaha illallah a lailatul qadr a daren qadr su za a rubuta maka kaman ka faɗi la ilaha illallah a daren raki na shekara 83 da wata hudu a cikin daren raki da ba da yadda ta a ciki to kaga Allah ya maka baiwa shi ya sa a nan tsallar wasallam ya addu'an cewa duk wanda ramadan ta shigo har ta fita ba a gafarta masa ba to Allah ya ƙara ne saboda damar ta yi yawa ka yi azumin kawai ba ka sallar dare ka yi azumin kawai in dai ka yi shi kana da imani ga Allah kana neman lada don Allah ka yi azumin a nan sasa ya ce an gafarta masa zuwan da suka gaba ka yi sallolin jaran su kana da imani da neman lada aka ce an gafarta ma zunubanka lailatul qadr kai sallan dare a cikin ta kana imani da neman lada an gafarta ma zunubanka sannan sai a zo ga kwamfata da Allah yake a Ramadan kowane dare yana yanta wasu dubbanni kowane dare kawai zai ja layi wayannan an yanta su da sosai an yafe a tsara jan wasu yau an yabe wa wayannan gobe a jawo yancan an yabe musu ga ciyarwa za a kana da dabino kwaya biyu za ka ba wa mutum kwaya ɗaya sai a yafe ma a saka a sannu su kaga hanyoyin gafartawa sun yi yawa a ramadan to wani irin haramtaccen mutum ne za a ce waɗannan kwanaki guda ashirin da tara su zo har su fice shi ba za a tare shi ne ibilinta amma ya kamata a ce mutum dai ya yi ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan an pakar. Sama amma ke akwai abalis su iblis ini. Ah. kaga dia anda orang syaitan. amma wani za ka ga shi ne shekan a wannan rayuwa shi zai ta jawo mutane ya tura a cuma cawut ini, pura awan cuma a dia. Jangan saya don sai ya jawo su kuma sun shi iblis irin wannan ba za a gafarta masa dole mutum ya tane daga zunubi ba yadda za a yi kana neman gafara kuma kana ƙara tara wani ta ga yadda ake ninnin kalada haka kuma ake ninnin ka zunubi shi ya sa ka'ida duk wani lokaci da Allah ya zuba lada a cikin aikin ibada a cikin ka ko kuma yana ninka zunubi a cikin ka duk wani waje da aka ninnin lada a cikin to ana ninninka zunubi a cikin shi ya sa mutum ya je makka ya nufaci yin sharri kawai sai an banka masa bala'i wa man yuridu fihi bi ilhadin da zai nuziqhu min alaƙi Ta haka a makka ita niyya ma kawai in ka ji a ranka bari in je maruwa ne ka tafi za ka mare shi ko ko ta samu ka mare shi don ka kwaso ne ita makka ke niyya ma kawai samun da mafiya kaga saboda aikin lada yana da nukuwa sallah in ka yi ta a masjidil haram wasu malamai suna ganin niyyacin haraji masjidil haram in kai sallah a nan ta ci sallah a wani wuri da ba nan ba sau dubu ɗari ku gaga an ninka lada na haka an ninka zunubi to haka madina an ninka lada an ninka zunubi haka watanni ashurur hurum watanni masu alfarma da turkada eh, zulhijja muharram rajab suna ya tsoro su ma an ninka na ya aka ninka biyu shi yasa Allah ya ce fala tazlimu fihinna anfusakum kada ku kuskura ku zalunci kawukan ku a cikin waɗannan watannin guri tare da cewa a sauran watanni ma laifi ne amma kuma su sai Allah ya keɓe su zakar ka zalunci kanka a ciki to za ka yi sabo wannan waɗannan watannin saboda za a ninka zunubin wannan ko haka ramadan haka mai son ya haɗu da Allah taron alo dole sai zama ya guji zunubi a wannan masa Allah ta ala shi eh, za mu ta nan sai mu tashi ta sanar da mutanen su tsarin ko ce eh, wata ‘yar uwa da take neman addu'a za ta fara jarabawa Eh, yana da kyau a yi wa mutane masu jarawa addu'a amma eh, abubuwa ya kamata su yi. shi jaraba ba addu'a ne kawai da ke ta a su jaraba ba abubuwa da suke ta a su jaraba na farko abu na farko da matakin farko na cin jaraba shi ne ba shi ne tsoron Allah ya da niyyarsa a cikin karatu da zai jaraba zama yana da manufa mai kyau a cikin karatu manufa mara kyau yana jirgin ta karatu misali mutum shi yana so ya ci jarabawa ne don a ba shi ofis na za ya yana da shi da mutumin da yake da kyakkyawan niyya yana so ya ci jarabawa ne don ya gyara al'umma ya canja al'umma zuwa ga abin da ya gyara kyau ta ga bambancin niyyar su za ta bambance tasirin karatu da haka wanda yake so ya samu nasara dole ya gyara niyyar sa a matakin farko abu na biyu shine karatu dole mutum ya dage wajen yin karatu sosai sosai gwargwadon yanayin kwakwalwarsa abu na uku shine miswa nisuwa ana mutum in ya zo ɗakin jarabawa yana buƙatar miswa kada ya je ina da ya yi ta shiga damuwa wace irin tambaya za a daga lokacin da ka shigo ɗakin jarabawa ka watsar da tunanin jarabawa kawai ka ɗauka cewa ba jarabawa za ka yi ba kawai ka gama duk abin da za ka yi ka gama in karatu ne dai yanzu ba abin da za ka ƙara rubuta ka karatu in ka shiga damuwa iyaka wanda ka karanta ya gudu to na ka babu magana wani damuwa duk abin da za ka yi ka gama yi a waje don haka yanzu nan ba damuwa ake nema ba fitar da abin da ka karanta ake za ka nutsuwa ake so mutum ya samu a ɗakin jarabawa sana abu na hudu shi ne mutum ya zama ya kwaɗe kansa daga wayon shi ana a lokacin ka ci cewa ba wayon ka ne zai sa ka shi jarabawa ba taimakon Allah da wannan shi ne tawakkali saboda ka gama karatunka yanzu kuma ka zo ka dogara da to ka samu tawakkali wannan shi yake hana mutum ya yi over confidence domin har mutum ya ji to ai ni na shirya komai ma a kawo domin yi wasa garin an ka komai din sai ya kwaba komai za ka sai ka ci to ana bukatar mutum ya zama ya kankan da kansa ya cewa ba wayansa bane to yana da nutsuwa yana da kankan da kai ya yi karatu an ka jarawa zai ci sai abu na ƙarshe shine addu'a addu'a a ɗakin jarabawa da kuma bayan an yi jarabawa a ɗakin jarabawa malamai sukan ce yana da kyau mutum ya ringa mai mai suna ma la sahala illa ma ja'alta sahala wa an tuj'al yusra ila shayka sahla ko huzna ila shayka sahla da haka wannan mutum ya ta mai ta wannan addu'a ya ta mai kafin a kawo takardar jaraba an kawo kuma shi ke ne zai ci tasbihin da kawai yana amsa yawa nan sai ya yi ta fama bayan nan kuma sai ya bita da addu'a cewa Allah ta'ala ya sa ya dace a cikin abin da guda da kuma yi masa sauki waɗannan su ne matakai da abubuwa da mutum zai bi waɗanda insha Allah ta'ala zai samu nasara wanda wannan an jarraba su ba wai abubuwa ne wani da kawai shi a cikin. Ah, Allah ya yana bara addu'a cewa kanin sa bai da lafiya Allah ya bashi lafiya da kuma sai a sa shi addu'a ne sai tambaya shi ne mutum ne ya gayyace ni zuwa da baki amma sunan arzikin sa ba na mu bane da shi abu da yake halal ko haram bayan da za a ce mutum sau da an duka kwata-kwata ko ina ba hada wahala dole da ya kamata kala ko amalan salihan a akara sayyan akwai dan wani wuri mai kyau akwai wani wuri mara kyau malamai sukan bambance tsakanin salt da kuma kudin ma'ana idan ya zama source ɗin kuɗin ma'ana hanyar da ake sana'ar akwai haramci a cikin ba su malamai sukan ce game da shakku ne ya sauce suka ce nan za ka iya amfana da dukiya saboda kalan aikin da yake da zai ba kuɗin ne shi ne da ka cikin kalan aikin zai iya yin wani abu da zai iya zama amma idan kuɗin da yana so ya haramu ba sos ba ba za ka ci wannan kuɗin ba in har ka san wannan kuɗin su ne kuɗin misalin abin yadda zai fito ma shi dirama haram mutum ta nan yake so sun kuɗin shi ka ga nan sos ɗin shi ne haram ba asalin zacin kuɗin haramcin yana komawa zuwa ga hanyar da aka zuwa da zai iya yiwa a cikin wannan diramar da yake wani zai ba shi kyauta wani zai mar sadaka zai yi wa wani aiki ya ba shi sababin ya san shi ta hanyar kuɗi kaga yanzu a kuɗin da za a iya samun halal tare da cewa sos ɗin kuɗin asalin sos ɗin da yake nema haram na biyu shi kuma sos ɗin ba haram ba ne amma ainihin kuɗin haram ne kama a ce mutum yana aikin gwamnati amma ɓarawo ne kuɗin da yake nema sato da yake daga abubuwa kaga wannan ainihin kudin haramun ne amma hanyar da ya yi wajen tafi kudin ba haramun so idan haramci ya koma wa asalin zatin kuɗin to ba za ka in haramci ya koma sos din kuɗin za ka ci in har baka tabbatar da cewa nan da ainihin cewa haramun to ya zama mutum kuma hanyar samunsa akwai halal akwai haram su malamai suka ce asali idan har ba haram din ne boro-boro ka san ka ba to za ka yi amfana da abin ana da ya zama yana da haram yana da halal amma yanzu ba ka san a haram din ya baka ko a halal din ya baka sai za ka yi amfana da wannan abu shi zunubin sai na amma idan ka san a haram din akwai dan siyasa da aka gaya mun a nan gari shi ya zo in zai ma da halal din zai mar zai gaya mun da haram din ma zai gaya zai zo ya bada kuɗi to wanda zai ci haram shi. dole ce dama wannan su ba ta hanyar halar ga gaske akwai shiranci a cikin abun amma dai kuma ya rage ma wahala yawa in eh, wannan na haram ne da ainihin kaga nan ba za ka ci wannan halal ne da ainihin za ka amfana da shi amma in baka sani ba to shi ke nan kawai za ka amfana shi al'asul shi ne cewa mutum zai sadaka da abin da yake na halal shi ke nan kawai da haka ne ka amfana كما الله shi mushiriki da kafiri duk abu da yi ma'ana mushiriki yana haɗa Allah da wani kafiri ya yi jahiliya da wani abu mata da haka dukansu dai sun haɗu a kan zalunkan hakkin Allah da haka duka kafiri mushriki ne duk da ba kowa duk wani mushriki kafiri ne ba kowane kafiri ne zai iya wa kafiri zagin Allah ya sai zama kafiri amma ka ba mushriki ba shi ma mushriki ya da Allah da wani da haka da kafiri da kafiri da mushriki duka suna godiya a wasa me yasa munafiki ya zama kasan wuta saboda munafiki kafiri ne plus shi munafurci kala biyu ne akwai munafurci itikadi akwai munafurci amali akwai munafurci da yake iya shiga cikin musulmi ba wannan ake nufi zai shiga kasa kama a ce mutum in yi magana yana tsaya ya alkawari yana saba wannan abin da shi yana hajji kuma yana sallah musulmi da wata wasu wannan munafurci ne amalin yana cikin sako ne kabata wannan shi zai shiga wuta ne kuma wata ranya fita bayan an gama sassa ma shi dan abun da ne sai a sa shi a to shi kuma wancan munafiki da yake tijjani da asali shine wanda a ta shi musulmi ne amma a ne da shi arni don haka soyayya ta kafirai yake yiwa, wa in an zo makircin da zai yana shigowa cikin musulmai ne kaɗai don ya samu damar jin information amma asalin hakikanin shi shi arni ne addinin da yake kai kafirci amma a ta shi musulmi ne saboda ya samu ya penetrate cikin musulmi ya shigowa da to kaga shi yanzu cutar wata tafi ta kafirin da ya tsaya ya bayyana kan a matsayin kafin saboda shi yanzu zai shigo cikin musulmi ya ji bayanansu kuma ya je ya kai wa arna kuma shi arni to da haka sai zama shi a cikin su za a sami a kasan waɗancan waɗanda ordinary arna ne ba Allahu akbar ya daina subhanaka allahumma wa bihamdika an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu